الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ قراتمنا لامية الزقاقي ta abul hussein ali bin qasim al a yau insha Allah za mu yi darasi na na ka kara mana bolin na shekaru za mu tashi ومن في حساب يدعي غلطا مع الغريم بعيد الكفر وهو يقول لا وليس له إهلاكه هل كذا بقسمة أم له الإهلاك قولان ذقبلا ومن غاب في قرب كمن هو حابر مسافته يومان ما أمن جلا وإلا فيقضي ما يمين كعشرة من غير أقار يستحق إذا جرى وأيد ثبوت الموجبات لمدع لديه متاع عائد لموسى بعضا wa man fi hisabin yadda in galadan wa man yadda in galadan wanda yake awan akwai kuskure fi hisabin a cikin lissafi ma al-gharimi tare da wanda yake bin sa bashi wanda yake awan akwai kuskure a lissafin da aka yi tare da mai bin sa bashi Aidal katbi bayan an rubuta bashin wa hawa ya ƙulu la shi na sha'a ba haka ba shi yake ba an yi kuskure wato ko dai shi wanda yake bin bashin yake cewa an yi kuskure ko kuma wanda ake bin bashin na cewa wannan lissafin da aka yi ba daidai ba ne rufar zai ila ku. ba zai iya rantsar da shi ba ba da daman ya ce karan billahi la ilaha illa huwa ba aka kawai sai dai a sake lissafin ko a kawo shaidu cewa lissafin ba haka ba wannan yana iya kasancewa ga mutumin da yake bashi da wani na kasuwanci yau ya karɓa gobe ya karɓa jibi ma haka ko da haka an zo za a lissafa nawa kake bi ko kuma kullum yana sayan ka a wurinsa ba a biya ana lissafi da shi kenan an zo an yi lissafi an rubuta sai ce akwai kuskure a lissafin nan kuma bu'aidal kasbi ba a daɗe da rubuta bashin ba daɗe da lissafin ba shine bu'aida tasiri ne na ba'ad bayan an rubuta ma'ana ba a daɗe da rubutawa wa hawa ya ƙolo la yana cewa a lissafin nan ba haka yake ba to tambayan shine za a ce shi wancan ya rantsa lissafin haka yake yace fa falaita lahu ilahu bayi da daman ya rantsar da shi ya kawo shaida lissafin ba ma afai ke ba me kawo ba shi kiran lissafin yana ne wato shi mai inkarin ba za a rantsar da mai inkarin ba saboda albayyana su alal mudda'i wal yaminu alaman ankara saboda haka ya kawo shaidun haka yace in ba shaidu kawai a sake lissafin. amma ba za a ce ya rantse billahi da billahi wa lissafin nan ba haka yake ba kuma akwai hadari ba don akwai wani zama lissafin haka yake akwai kuma kana ganin kaman ba haka ba to abin da za a yi kawai a cire maka shakkan cewa lissafin haka yake ko ba haka yake shi ne a kawo shaidu haka lissafin yake ko a zo a sake lissafi sai ce hal kaza shin haka ne bi kismatin idan aka zo riba abin da kuke tarayya da wani a cikinsa shi ma idan ya yi inkari ba za a rantsar da shi ba kun zo riba wani abu naku za ka zo rabiya sai wani da awon cewa ai wannan rabiyan ba daidai ba ne bayan an yi lissafi to shin wanda ya ce ba daidai din ba za a iya rantsar da wanda ya inkari ya ce daidai ne ko kuma ba za a rantsar da shi ba ya kasa kawo shaidun cewa ba daidai ne shin za a rantsar da wanda ya inkari ya ce daidai ne to nan akwai maganganu guda biyu shi ne ce kaulani ko kuma amlahul ihlafu ko yana da damar ya rantsar da shi kaulani maganganu guda biyu za wannan akbila mana wasu sun ce za a rantsar da shi wasu sun ce ba za a rantsar da shi ba saboda galibi mai inkarin lissafi zai yi wa hankalinsa ya tafi wani wuri ba za ka mai cewa e ko a a kowane na iya zama mai gaskiya kuma na iya zama mara gaskiya ko ba tare da an tuhume shi ba ko da ka lissafin za a sake ko kuma a nemo shaidu cewa ba haka lissafin yake ko haka yake ba tare da an sa wani yaran tsaye ba domin kar a je a jefa shi a cikin wani wani hali to sai ce wa man gaba fi ƙurbin, kaman huwa habirun masafatuhu yawmani ma amnini da wa man gaba fi ƙurbin, wa man gaba fi fi wanda ya fake a kusa ma'ana wanda ya tafiya ta kusa kusa an kai karansa kuma gashi baya kusa da gari sai baya gari amma dai gari bai da nesa da inda yake kaman huwa habirun kamar wanda yake nan ne mana za a yi masa hukunci ko da baya idan ya ki ya zo inda ake nema ka haika ya zo bai zo ba a sai a masa hukunci ko kuma ma mutumin da yake gari ne a aika ya zo bai zo ba ba ka ake masa hukunci alkali ya tura maka san mace ka zo ka ika zuwa an tsaga an sake tura ka zo ka ika zuwa sai a yanke hukunci kawai A matsayin ba ka da gaskiya kawai to amma bayan izari bayan an tura masa cewa fa to wane fa ya kawo shaidu cewa yana bin ka haƙƙi kaza ka zo in ba ka zo ba za mu yanke maka hukunci yake zuwa nan sai a yanke hukunci ce wancan shine da gaskiya kuma wajibi ne a ɗauki ƙadaran wancan ɗin a fiyar a biya wanda yake bin ka haƙƙi to wace tafiya ne ta kusa yace masafatuhu yaumani? wata tafiyar da ba ta wuce yini biyu ba irin tafiyar da na doki ko na raku to da haka daga garin zuwa garin da za a je a yini biyu ana iya zuwa to wannan tafiya ce ta kusa duk wanda aka aika masa ya zo bai zo ba to alƙali zai yi hukunci ma amnin tare da aminci inda la ya bayyana wato idan hanyar akwai 'yan fashi da makami ko 'yan kinnafin ko 'yan ta'adda da kuma wannan kaga bara ake dole ya zo ba sai dai a saurara sai an samu zaman lafiya sannan ya zo a yi shari'a amma idan babu wannan matsalan ko ya zo kawai in bai zo ba kuma za a yi za a yi hukunci wato ita kotu duk lokacin da ta nemi ka zo ka ki zuwa kai mace girman kai to ba za ta kyale ka ka tafi a kawa ba za ka za a kira ka za a maka hukunci ko da ba ka nan domin kada a raina kotu domin ba haka ba sai zama dole aka kai kara sai kama hanya ya gudu kawai shi nan ya tsira to kaga zalunci zai yawa amma in ka san ko baka nan za a maka hukunci to shikenan ba lalle ka gudu in ka gudu ma gudun ka banza za a maka hukunci a tura a kamo ka ko kuma in na kamawa ne ko kuma a ɗauki wata dukiyanka a biya wanda yake bin ka haƙi sai ce wa illa fa yaqdi ma yaminin ka ashrakin bi ghairi aqari yustahaqqu idza jala wa illa idan kuma babu aminci wato babu zaman lafiya a hanyar akwai yankin najin ko akwai yan fashi da makami ko ta ta'adda wato bai zai yiwu ya iya tahowa ba to sai a kaddara cewa nisansa kamar matsakaiciyar nisa ne ba kusa-kusa ba ne yanzu ya za a yi a ya duk da aka zai hukunci din ma a tare da rantsuwan wanda ya kawo ƙara kuma ne fa ba zai iya zuwa ba saboda akwai ɗan matsala ko tafiyan ya ce kamar ta kwana goma ne shine ka ashirati kamar ta kwana goma saboda aka sai a ce to wane da zai yi ya zo ba amma za mu yi maka hukunci amma za ka rantsi ana ce mata yamin wato rantsuwa ne biya ko za ka karanta billahi la ilaha illa huwa bai biya ka ba shi nan in karanta magana ta kare dama ana wannan ba an shaidu sun tabbata ne cewa kana bin sa bashi to shi in yazo zo watakila zai ce ai ya biya wannan bashi ya ce ka shaidun ka biya to yanzu babu shi kuma ba irin yanzu mane da za a yi waya a yi magana ma da kai ba so da haka sai a ce to kai ka rantse billahi la ilaha illa huwa bai biya ka ba sannan kuma ka rantse baka yafe masa ba don akwai wani ce ai ka yafe masa wannan shi ake ce masa min qada idan mutum ya mutu sai ana bi wani ya zo da awon yana bin sabashi amma bayan ya rufe yana bin sa miliyan biyar aka ce je kawo shaidu sai kawo shaidu a dale yana bin sa miliyan biyar to ba za a ɗauka a bashi miliyan biyar ɗin ba tunda wancan ɗin ya rasu ba za a ɗauka a bashi haka kawai ba sai yaran sai da wancan yana nan wataƙila zai ce na ya yafe mini ko na biya shi ko shaidun sannan ban yadda da su ba sau da ka sai ce to kai da kace kana bin sa bashi karan la'in da ilaha la'in huwa baka bai biya ka ba sannan baka yafe masa ma sannan sai a ɗauka a baka to shi ma haka wannan wanda ya doguwar tafiya da zai wuya zo ba to shi ma kamar wato mutumin da ya rasu ga shaidu sun tabbata kuma babu dama ka zo ka amsa shari'a sai ce to shi wanda ya kawo ƙara sai yana da shaidu ya rantse billahi la ilaha illa huwa bai biya shi ba sannan kuma bai yafe masa ba wannan shi ake cewa yaminul qada wato rantsuwan biya ke to don yayi wannan shikenan in kuma yace a a shi bai rantse ba sai ce to wannan kuma shikenan sai a dakatar da shari'a ko a kore ta sai lokacin da shi wancan ɗin ya zan ya ga dama ya sake shigar da shari'a amma ba za a biya ki ba rikin rantsuwansa yana nuna akwai ɗan alaman shakka akwai alaman shakka to shi ne wa illa idan babu zaman lafiya a hanya babu kwanci hankali ba security zai ya zo ba shi wanda aka kai kara gashi kuma a kusa yake to sai a ɗauke shi a ashiratin kaman kwana goma ne kamar tafiyan kwana goma ne ita ce matsakaicin tafiya fa ya qabi sai alƙali ya hukunci cewa lallai wannan tun da ya kawo shaidu Ina bin wancan wannan haƙƙin amma ma a yaminin tare da rantsuwa shine yaminul ba ya rantsa billahi Allah ilaha bai biya shi ba kuma bai yafe masa ba shi wancan bai biya shi ba shi kuma mai bin bai yafe ba sai ce bin gairi a ƙarin yusta haƙƙo amma ba a fa harkan gidaje da filaye da gonakai ake cancantan wannan rantsuwan ba iza jala idan ya bayyana wato idan abu ne na kuɗi ko wani abu wanda yake na dukiya amma ba kafaffiyar dukiya ba a fara shi ne al'amuwal gairul manƙoda dukiyar da ba za ka iya ɗaukanta ka kai ta wani wuri ba kamar gida kamar gona kamar shago kamar fili duka wa'annan ba za ka iya ɗaukan su kuma da su wani gari ba su ba a musu irin wannan sai in abu ne wanda gairu a ƙarin amwalul mankuda kamar mota kamar mashin kamar kuɗi kamar keke kamar buhun shinkafa ko su tufafi ko takalma ko makamancin wannan ko hanset ko irin su ne ake wa wannan hukunci amma idan har manya-manyan dukiya ne kamar fili kaman gona kaman gida shago gidan mai ya ce wannan a bari sai ya dawo sai ya shigo tukuna wannan shi wanda aka kawo karan sai ya shigo gari kafin a yi wannan wannan hukuncin ko ya shigo da laluma ko ya shigo da ƙarfi kafin a yi wannan hukuncin saboda ai babbar dukiya ne ana na iya tana iya zama zuwa wani ɗan lokaci kuma ba a son abin da zai salwantar da dukiyar wani to sai ce aida subutil mujibati li mudda'in ladaihi mata'un a iduwan limusila bu'ai da subutin idan abun ba gona ba ne ba gida ba ba fili ba kamar hansan ne rikicin ko kuɗi ko babur ko mota muka ce za a yi hukunci bayan wancan ɗin yaran su to amma hukuncin ana yin sa ne bu'ai da subutin mujibati bayan tabbatar da abubuwan da suke wajabta cewa haƙƙin haƙƙin lallai yana nan limudda'in ga wanda ya kawo ƙara wato sai an samu shaidu na kamar yadda na yi bayani a baya shi wanda ya kawo ƙara ga shaidu na wannan abu na sani. wancan kuma bai zai yi ya zo ba sai a ce karantse billahi lillahi wa na kai ko in ba shi ne karantse billahi lillahi wa baka biya shi ba ai bai biya ka ba ko karantse baka yafe masa ba to shikenan sai a bazatar da hukunci to amma in asalan ma shi wanda ya kawo ƙaran bai kawo shaidu ba to ai ko sauraron sa ba za a yi ba za a ce za a yi hukunci ba to da wani hujja za a yi hukunci don wancan bai zo ba sai a bari sai ran da ya dawo suna ba ka da shaidu ran da ya dawo sai ya rantse billahi la ilaha illa huwa baka ka bin sa wannan haƙi shine bu aida thubutul mujibati bayan tabbatar da awan da ke tabbatar da wannan haƙin limudda'in da wanda ya da'awa sannan da jaihi mata'un ya zama shi mudda alaihi yana da wasu kayayyaki da za a iya sayarwa a biya mai bin sa haƙi kaga idan zama na a garin bai da komai don kai hukuncin ma mene kaga ba abin da za a ba wancan sai jira sai ya dawo to za ka yi zama daihi mata'un shi wanda aka kakaran yana da wasu kayayyaki a garin to a it kai alƙali ka wa mai haƙƙi haƙƙinsa ka wa mai haƙƙi haƙƙinsa walli ka jiɗintar da ko ka shugabantar da musila ko ka naɗa musila mai sadar masa da wannan haƙƙi ka naɗa wani ko ma binta ko wani dogari ko wani ɗan sanda wanda zai kai wa mai haƙƙi haƙƙinsa shi kenan sai a sai da wannan kayan sai a biya mai haƙi ko to tana iya maka wannan shari'a tana iya maka wannan to da haka kenan duk wanda ya gagara kwace haƙinsa a wajen wani to ya kai wa shari'a shari'a sai ta kwace masa ta kwace masa haƙinsa to sai ce ya u kama ya dari wa ya qabi wa in yakun bijulin fa fi mutihi qawlani amila ya bi u dai sai da wannan kayan na shi wanda aka kawo ƙara wanda muka ce ladaihi mata'un zai sai da shi kama ya dari kamar yadda ya san farashin kayayyaki bal ma ana kililin kayan ne a zan rage masa farashi kaɗan domin a samu wato a sai da kaya ya ce an sa motar wane gonjo kotu ta sa ta gonjo inda in miliyon biyar ne miliyon kuɗi ma za a iya sayar maka ita ko kudu da rai kamar yadda alƙali ya sani to sai a yi wannan wa ya sai ya biya mai haƙƙi haƙƙinsa shi alƙali wa in ya kun idan yin sayarwan ya kasance bijuli da wani lada ne wanda aka ce sai da kayan an yi da shi za a bashi ladar sayarwa sai da kayan wanda aka kawo ƙara. to fa fi mawdihi qawlani a dangane da wanda zai bashi wannan ladan akwai maganganu guda biyu amila kai aiki da su Ma'ana wanda ya kawo ƙara ne zai biya dillalin da ya sai da kayan misali saniya ce sai an kai ta gurori a je a kai da ita shi wanda ya kawo ƙara ne da za a biya shi haƙƙinsa shi zai ba wa wanda ya kai saniyan gurori ko kuma mai saniyan ne zai biya wanda ake bin sa bashi za a kai da saniyansa a biya bashi in an biya cikin kuɗin da ya rage a biya shi dillalin da ya je sai da saniya ko kuma ɗan sambon da ya je sai da motan ko makamancin wa waye zai biya a ciki akwai maganganu guda biyu wasu ka ce wanda ya kawo ƙara shi zai biya kun ga cewa wanda aka kawo ƙara yanzu kowanne za ku rinja wanda aka kawo ƙara a shi ya ɓata wa mai haƙƙi lokaci ko a bayan ɓata masa lokaci ba ce shi zai biya shi ya kamata ya asara ya kamata an warware matsalan ba sai an je kotu ba ne sai aka je har kotu kuma da ka shi ne kayan shi zai biya wanda za a kai da kayansa a biya wani a biya wani haƙƙi za ku ga fassarar bai ce dukkan ne yana da wahala kwarai da gaske a buntule guntule ke kawo wato ainihin larabcin sun fahimta kun ga bu'ai da subutin mujibati li muddai kace ladaihi mata'un wannan hawan din ba a faɗi wa yake koma ladaihi kaga li muddai shi ne mafi kusa amma ladaihi ko yana koma mudda'a alaihi ne shi mudda'a alaihi yana da ka taka ce a is! ka mayar masa da haƙƙinsa sunan nan alƙali kuma ake magana da shi ana magana da alƙali sai ka ce walli ka naɗa Musula ne kai wannan kayan sai kuma aka ka ce ya bi'u zai sai da kayan kama ya dari kamar yadda ya sani nan ma alƙali yake ne da ana magana da shi yanzu an da kuma ana magana kamar baya kamar baya nan sai ka ce wa ya ƙabi sai ya hukunci wa zai hukunci shi alƙali ya hukunci ya ba mai haƙƙi wato ainihin haƙƙinsa wa ya kace wa in yakun bi ju'ulin asalin al-ju'ul ne a ce in ka sai da kayan nan kana da kaza ne jibuni wato in ka sayar za mu baka dubu goma don ka je ka wuni yawo ko ka sai da kayan ba ko naira ɗaya ba ka da shi ne ma'anar jibuni in kuma daga fitan ka cikin minti biyu ka sai da kayan ka dawo ka ci dubu goma to muna da makamanci wannan shi ne ijara ijara kuma zan baka tallin kayan nan daga safiya zuwa yamma a dubu goma in ka je ka yawata ka yawata zuwa yamma ba wanda ya sai kayan to ka ci wannan dubu goma ka ci wannan dubu goma ko da haka ba sai ka sayar ba in ka sayar kuma kafin wannan lokacin za a baka za a baka dubu goma in ka je ka dawo baka kai wancan lokacin ba ko baka sayar ba baka ci wannan kuɗi ba saboda haka shi ijara wahalan ake duba sai a biya ka yanzu in ka zo ka ce mutum ya zo ya tona maka rijiya to ɗayan biyu ne ko dai ka ce to na min rijiyar nan in ka samu ruwa zan baka dubu ashirin to wannan fa ko gaba ɗari ne zai yi sai ya samu ruwan kafin ya ci dubu ashirin in kuma ya buga buga bai samu ruwan ba ya mai maka da kasar ka ya bunne ba da koko ko wata nawa yana tono domin sharaɗin kenan sai an samu ruwa amma tona min rijiya duk gaba ɗaya wato tsawon mutum ɗaya zan baka dubu biyu to sai ya tona tsawon mutum goma kaga dubu ashirin kenan ko ba a samu ruwa ba to wajibi ne a bashi dubu ashirin ɗinsa wannan shi ake cewa ijara kasan ka ba mutum tallin kaya to da a nan da yake bijulin shine in ka sayar kana da kaza shikenan sai ya je ya sayar to za a biya shi wannan to zai bashi shi wanda yake da kayan fafi modihi kaulani amina a cikin wanda zai bada kudin akwai wangano guda biyu ko ba ambace su ba masu bara su ne mudda'i da mudda'a alaihi wanda ya kawo kara da wanda aka kawo kara wa zai biya aka ce wani ya ce wanda ya kawo kara wani ya ce wanda aka kawo kara shi zai biya kuɗin ladan sai da wannan kayan ya ba wa jindalai ladan su ko wani mutum wanda aka wakilta muka ce wanda aka kawo kara shi fi kamata da ya ba domin shi ne ya wahalar da mai kawo kara ya ce wa na'in kaman bil qairawa ne li alaihi bi kulli ma yaminin wa man jala idza yaktafi khasmun bi baitin fa arsilan udulan lahu ma man yunadi ala ala kitabur wa illa fal wakil thalathatan yuqamu wa ba'du hum wa tanbi wa hasila wa na'in mutumin da yake nesa shine nesa to wa wanda yi nisa an kawo ƙaransa kuma yana nesa kama a ce tafiyan wata ɗaya ne ko wata biyu kafin a iso garinsu a zamani irin na da yake za a aika masa har yazo yake za a aika masa har yazo ko yana wata ƙasar ma daban wana'in da wanda yake nesa kuma kamar bil kairawa ne kamar wanda yake kairawa sunan gari ne a ƙasar tunis e tafiyan kwana uku ne daga garin zuwa tunis din wato babban birnin kasan tunis kuma tunis ake ce mata nusiya kenan to wanda yake kaman kairawa ne shi ko wanda ya kawo kayan da ya kawo kara yana misira misali tafiyan wata biyu ne ko yana morocco misali a ce tafiyan wata ɗaya to wanda yake kaman irin wannan wanda ya nisa dai daga gari zuwa gari to shi wannan litakuman haka ne ko litakuman alaihi kai masa hukunci dukullin kullin da kowanne wato ko da gida ne ko da gona ko da fili ko shago ko gidan mai ko ni kamfani wannan ba za a jira ba tun da ya yi nisa ko da kuma ga sa sun tabbatar cewa naka ne ba na wancan ba ne ba masa hukunci wato da abun nan da masa hukunci ba sai an jira ya zo ba domin ya yi ne wannan a lokaci ma yaushe ma za a iya aika masa yanzu wanda aka ba wasiƙa ma kafin ya je ƙasar ma ba sani ba ko kura ta cinye shi a hanya ko zaki ko ya mutu a hanya duk ba labari lokacin ba waya ba intanet ba kawai ba rediyo za ka ba za a ji labarin ka ba ba za ka sai a yi hukunci kawai in wancan ya zaɓe ya zaɓe ya sake kai ƙara a sake wani hukunci mun fahimta shi ne littaku man alayi ka yi masa hukunci duk kullum ga kowanne ko da babban abu ne ko da fili ko gona ko gidaje amma ma a yaminin tare da rantsuwan shi wanda ya kawo ƙaran wa man jala da abin da ya bayyana a can baya shi ne wa man jala mene bayyana a baya sai ka kawo shaidu su ne almujibat da kaga abu biyu kenan idan wurin yana da nisa kuma ka kawo ƙara ka ce naka ne ka je ka kawo shaidu cewa naka ne idan ka kawo shaidu cewa naka ne wannan abu kaga an samu sharadi biyu kenan sharadi na biyu kuma shi ma'a ma'ayyaminin yamin qada sai ka rantse rantsuwa me za ka yi idan gona ne ko gida ko gidan mai sai ka rantse billahi labi la ilaha illa huwa na wani ban sayar masa ba misali billahi billahi la huwa ban sayar masa ba zai waye zama naka ne ga shaidu a kai ka sayar masa ne inda yana nan zai ce a ya sayar min da wannan gonar kan in ita ce to sai ka rantse billahi labi la ba baka sayar masa ba kuma baka bashi kyauta ba shi ne min kubai a anan kun kuma kuɗi ne kace kana min sa to karan sai billahi la ilaha illa huwa bai biya ka ba kuma baka yafe masa ba to don an samu wannan shikenan sai a yi sai a yi hukunci saboda ba za a jira sai ya zo ba saboda ni san waje yace idza yaktafi khasmun bi baitin fa arsilan idza yaktafi khasmun idan abokin husuma ya kuya wato ya gudu kenan bi baitin a gida ya je ya shiga gidansa ya ƙi ya fito ya zo ya zo ya je ya ɓoya a gida ya ƙi ya zo kotu to ba arsilan ka aika masa salasatan gashi a can baiti na gaba a baiti na biyun nan a ƙarshen abun nan sadarul baiti ne Ba arsilan ka aika masa salasatan mutum uku udulan adalai hu saboda shi Ba arsilan ka aika salasatan mutum uku udulan adalai hu saboda shi ma'aman yunadi a cikinsu ya zama akwai wanda zai dinga shaida a bakin kofar gidan mutumi yana ala ka saurara litahabur ka zo alƙali yana kiranka ala ka saurara litahabur ka zo alƙali yana kiranka fahimta ko idan mutum ya gudu ya kuya an kai ƙaransa ana bin sa wani haƙƙi to yanzu abu na farko da za a yi ya ji ya ɓoya a gidansa ko za a yi masa mutum uku guda biyu adalai da mai yin shaida wannan za su je su isar masa da saƙon an kai ƙaransa ne ko yana so ko baya so dole sai ya ji ga adalai biyu ga mai yin shaida cewa ka saurara ka je an kai ƙaranka a kotu ta kaza ana buƙatar ka je wannan kotu ya sake maimaita ya shaida kowa da kowa ya je a anguwan cewa an kai ƙaran wani ana neman sa a kotu saboda rikicin kaza da kaza da kaza ko kaga adalai biyun nan za su zo su ba da da lallai sakon sakon kotu ya isa masa a ga bai zo ba za a masa me za a masa hukunci to amma a yanzu a yanda ake yi a yanzu a kotunan zamani idan har aka kai maka sammaci ka gudu ka ita karba da shi an kai karanka a kotu ka karba ka kika kana ta zagaye zagaye kila ka ji labari ba ka son matin ya iso ka to za a manna a kofar gidanka ne sai a manna takardan hikiman biyu ne farko sakon da ko kana so ko ba ka so ya iso ka domin duk wanda ya karanta zai ta gashi ka ka kai ma in ka fita za ka gani a kofar gidanka sannan na biyu kuma an tona maka asiri ai an kai karan wani ya ki ba amanna masa amanna masa takardan ko a kofar gidansa ga court order da ka ga an fallasa ka to don tsoron wannan a ka a rufe ma sai ka karbi san ko ka kansa ga amsa kiran alƙali ma bai san ana rikici da kai ba to kamar wannan ne a da'in kuma sai a zo da adalai da mai shela a dinga shela anguwan ku saurara ku ji wane an kai ƙaranka saboda rikicin kaza ka zo ana neman ka kotu kaga ba kai ba har makwatan ka masu sai sun ji ce masu daga murya suna ke da kaga an tona maka asiri kuma dai sakon ya isa ko da ka koyi a cikin gidanka aka fito ba to haka ne alƙali zai sa ni ta ai sai ce wa illa to idan aka yi haka bai zo ba aka je aka gaya masa haka shi laga ajale nan bai zo ba ko fal wakilu yuqamu za a tsaida wani wakili wato na mudda'a alaihi ya ce to kai kawunsa ne to ka zo ka zauna za a masa shari'a kai ka saurara kawai kai ne wakilin ko kai babbansa ne ko kai babansa ne ko ɗansa ne in duk babu wannan ma a nemo wani lauya ko su ta ɗauka masa lauya ta ce to kai ne wakilin wanda aka kawo kara kai ne lauyansa za mu yi shari'a shi nan a yi shari'ar lauyan na ji shi nan shi ma nan falwakilu yuqamu za a tsaye da shi ne zai tsaye da shi wa ba'du bayan nan bayan an kawo lauyan saɗin an ɗauka masa ko wakilin wanda zai zo ya saurara kasan shi kama dai bai zai iya cewa ai ko a'a ba amma dai zai iya zama mai shaida ne sai yake so hukum bayan nan kai masa hukunci kawai dole ne tunda ya gudu ya ɓuya to masa hukunci cewa alƙa abin nan wanda wani yana bin ta haƙƙi kaza in abun yana nan a da wani in sai an sai da wani sa a fiyar a wani ne a yi masa wannan watan bi ka zartar da abin da ka hukunta kai alƙali wa hasila ka tabbatar da wannan hukunci shi nan ba ya ke zo ba a masa hukunci kawai kuma ka ake yanzu duk wata ta aika maka ka zo ka zuwa ka zo ka zuwa shi nan sai ya yi maka hukunci kawai ba ka fi ƙarfin kotu ba sai wani kuma yace li ba'din bihi hajman wa qila bi fathihi bi adlaini wal awani wan niswa taqila بطبع أو التثمير إلا يئب إذا تغيب والتخرج ذوي الروح مستلع yace li ba'din ga wasu malamin kuma bihi hajman wato ka afka masa afkawa dan hajman din nan maf'ul mudan ne ka ai ihijin bihi hajman ka afka masa kawai ka sa yan sanda su jira akan sa ba tare da ya sani ba a kamo shi a kawo shi wajen alƙali ko dogarai ko duk wanda alƙali yake aiki da su wanda ba mun ce kawai an yi shaida an gaya masa ado a masa hukunci kawai ba wani ya ce kai wannan kara tsaya a haka a je a tanko shi da ƙarfi a kawo shi kotu shi ne ma'anan hajjaman din kenan nan ta hujumi za a kamo ka ne ba tare da ka sani ba za a afka maka ba tare da an gaya maka ba ba yi masa haka wakila wasu malamin masu ake bi fashihi bi fashihi za a je a yi bincike a gidanka a je a bincika gidanka ko ina da ina a gano inda kake ko kuma kana ka aje wasu abubuwa na sirri ko su makamai ma kila tunda ka ki amsa kiran kotu ga akwai walakanci a cikin wannan sai in ka ki zuwa sai a maka haka kuma ana yin haka idan kimiyya ke za a je a binciki gidan mutum kata kata kaga me ne kila ma a gano wani laifin ma banda wannan wasu mutane suka ce ba maganan fa a kamo shi ne da ƙarfi ko ba a yi binciken gidansa ma gaba ɗaya a bincika gidan yana nan ko baya nan me ya ajiye a gidan me ga gadararsa za a yi wannan bi adalai ni da adalai guda biyu ba za a taɓa kayansa ba ba za a sake masa wani abu ba ba a ɗauke masa wani abu ɗan firij ɗinsa yana nan ɗibinsa na nan sauran abubuwansa na yau da kullum duk suna nan wal awani da kuma masu taimaka alƙali su ne dogare ko 'yan sanda da su za a tafi da adalai guda biyu da jami'an tsaro ko sojoji da duk dai wanda zai iya zuwa ya kamo shi a bincika gidansa hukuma ne take bincika gidansa inda ya kiyansa kiran kotu yana ciki kuma an zo an yi shele ya fito ya ki ya fito da kuma za a masa walakanci ba za a kyale fa don in ba haka za a rena kotu kuma za a rena alƙalai idan ba shari'a ko mutane ba su zauna lafiya ba dole sai akwai shari'a Wannis wata, amma ban da mata su mata a fidda su in za a shiga a bincike a gida shi yasa yi wani suwata din nan an watan ne masa fata ai illa niswata sai dai mata su a keɓance su saboda alfurmansu kamata a zo a jira a su ba suna shiga gidan a fidda su su su fita waje suna gefe a yi duk abin da za a yi na bincike a gidan ban fahimta? Ike iya kala Sau idan aka bincika ba a same shi ba bayan an fidda matan kala, ka kulle wato kofar wannan gidan ba ya ya ɓoye kenan ya fi ya haura ta danga ko ta katanga yanzu alƙali ka sa a kulle kofar gidan bi ɗab'in da kwatso wato ɗab'in abun yunkewa ko da haka abin da za a haɗa ko sarƙa ne ko menene duk wani abin da za a kulle wuri a kulle gidan da shi ko kwado ne ko sarƙa ne ko mene sai a kulle gidan ta yadda in ya dama bai isai shiga gidan ba yanzu gidan ya zama yana ne yana ƙarƙashin kotu nan shi ma bai isai shiga gidan ba sanda ya ke yafi umarnin kotu awi tasmiri ta gyara ba awi tasmiri ba baitin ma kare in ka ce awi tasmiri tasmiri بدفء أو rufe إلا da ka تغير والتقرز ذوي الروح مستلع أقبلت هذا في ذلك أما أنك بدفء أو tasmiri إذا ya يعب iza ya zama ba waƙe ba so daga a tasmir a yi tasmiru ko a buga kusa a toshe kofar gidan kawai a samu katako a samu kusoshi a zo a buga kawai a toshe kofar gidan kawai gaba daya shike nan yana jiki ma ba dama ya fita ya zo ba dama ya shiga idan aka samu almismar shine kusa wanda aka ko kuma nemi gini kawai a samu buzo bulo a kama gini kofar gidan kawai in ya zo ba inda zai shiga duka wani alkali zai yi wannan har sai an kamo shi wani ya ce wani wani ya ce illan ya ɗi idan wato gidan ba zai lalace da yin hakan din ba wani wasu wani kata ko zai lalace wato mene ai ba da wani haƙi tun da ne ko za ka koda gidan wani abu zai lalace in an buɗe in aka zo aka balle sai an gyare-gyare a yi hakan din sai akwai matsala a ciki domin a kiyaye haƙoƙin al'umma tabbata in abin zai kawo ɓarna to kar a zo a tattoshi a tattoshi a kulle kawai da kwado ne an zo za a za a bu sai ce iza ta gayyaba idan idan ya gudu baya nan wato aka neme shi a gidan aka rasa shi shine za a masa wannan a kukkulle ko ina a gidan wal tukhrij amma kai alkali ka fidda zabi ruhi duk wani abu mai rai a gidan muzdala kaci babu kai shine ma'anar muzdala ma'anar sa mutlaqat sawa'un mutum ne ko tsuntsu ne ko dabba ne kar a je a kunne da tumaki suna da haƙe su ma za a kashe su da yunwa ko da awaki ko da kaji a gidan ko da agwagi ko da zabi duk abu mai rai dai a fidda shi kawai ballantana kuma a ce akwai yara akwai mata su sai an fidda su da gidan ba za a da su ba abu mai rai a fitar sai a kunne a je a ajiye su a wani wuri yanzu ba dama ya dawo gidansa in an yi hukunci kila ma gidan za a sayar sai a kaɗa gidan ƙararrawa a sai da shi a biya mai haƙi ba sau da haka ba yi saka fi ƙarfin kotu ba ko ba ne sai ne yau za sai an barka ne za ka gagara man ba barka ba yi saka gagara ba sau da haka za a yi wannan alƙali zai yi wannan hukunci to sai ce wa man ajruhu an masjidin yadda'i fa hal hallafu fi baitin za ajruhun jala wa man ajruhu wanda gajiyawansa an masjidin wato gabarin zuwa masallaci ne yadda yake da'awa wato rantsuwa ne ta kama wanda aka kawo ƙara ya gaji to in zai rantsa sai a masallaci shi fa bai zai iya zuwa masallaci ba yi da lafiya A hal yuhallafu fi baiki shin za a rantsar da shi a gidan za a tashi rantsuwan a gidansa idza azzuhun dala idan gajiyawan sai bayyana ko kuma ba za a rantsar da shi a gidansa ba dole sai ya zo masallaci wato wasu abubuwa ne wanda da babu su daga ba kuma sai aka ce ya kamata a kasa saboda canjawan lokaci ɗan zamani yanzu da rantsuwan ko a ina ne ko a tasha ne kana ganin girman rantsuwan ka ce billahi la ila illa huwa ba haka bane to sai in gaskiya ne kana ganin girman abu ko a tasha ko a kasuwa ko a kan hanya sai zama wasu kuma rantsuwan ma ba wani abu ne a wurin su ba ta zama in a tasha ne za ka rantse ko a kasuwa ko a kan hanya ko za ka yi rantsuwanka ko a filin kwallo duk baka damu ba ko a gidanka Ya ka ce yanzu in za a rantse sai an zo masallacin juma'a za ka je za ka girma girman masallacin juma'a ba ya ce to sai an zo masallacin juma'a za ka rantse to bayan hakan ɗin ma sai aka sake karawa aka ce in al'amarin babba ne masallacin juma'a ma sai bayan la'asar lokacin da bayan Allah suka shishigo suna ta zikiri suna karatun alkur'ani kafin magariba ana neman wannan sa'a da ake amsa addu'an nan gari abin nan wuri ya fara zuwa gari ya fara zuwa ana komawa masallaci sai ke to a masallacin juma'a kuma bayan la'asar yanzu ka je tsofaffin masallacin mu ka gani bayan la'asar za ka ga mutane tsofaffi suna ta ambaton Allah suna ta karatun alkur'ani to ka zo masallaci ga kowa ya koma ga Allah kuma a juma'a ke karanta kaga ba daidai ne da ka rantse a kasuwa ko kuma a kotu ko a wani wuri ba za ka ga girman abu haka ma aka ga wasu dai shi nan ne wannan din ma ga damun sai sosai ba sai ka ce to a dinga ba mutum qur'ani ya rantse qur'ani shine abin nan ibn abin nan Umar bin Abdul Aziz ke cewa to da su'alan ala nasi aqdiyatun ala qadari ma hadathu min al-fujur ana kirkiro su hukunce hukunce gurgurdai da mutane suka kirkiro da fajirki wato na kambama abu ba asalin hukunci ba za ka canja shi bane kai shari'a amma za ka iya kambama shi ya zama abin tsoro aka ce to su dinga rike qur'ani kuma zan samu qur'ani ma bugun hannu wanda yake cikin gafaka yake cikin hatan nan a gane sai a ba mutum ya rike shi ba wanda ya saba rikewa ba bugun inji ba aka ce a ƙara musu da wannan wani ko yake to kafin yayin fa je alwala ya je alwala ka ce to je ka je ka yi alwala masallacin juma'a ya yi alwala ya zo sai a miƙa masa wannan ƙur'ani mai gafaka ne a ce to zai rana kaga zai gani girman abun to bayan hakan kuma ya ce a wannan akwai buƙatan a shimfiɗa masa buzu ba darduma ba buzu sai to ga buzu nan zo ka zauna ka fuskanci alƙibla ke eh, fuskanci alƙibla kuma ya ce to ba fa kai da ka ta ka fuskanci alƙibla ba nan za ka kalla ba a zo a kewaye shi a fita shi a fiya a ah, ka dan karkace kaɗan ka ɗauki ka ƙara fuskantar ga nan inda gabashin take ka fuskanci wajen liman kaga ba da gaskiya daga da ya fara zufafa ko ya ce a ah, shi wallahi tallahi da ma shi wasa yake ko ah, a ka za shi fa kawai shi ne biya wannan haƙi kama ni kaga taurin kansa ya kaga bai damu ma ko suka sake ƙara suka ce to idan ya zo masallaci juma'a nan ma ba kansa salat ba sannan bayan la'asar sannan a sa shi alwala sannan a shimfiɗa masa buzu a ba shi ƙura'ani ya runguma babba za a nemo ƙura'ani ya zo ya rungume shi ko a zo a kewaye shi sai a ce to za ka rasa yanzu amma fa sai mun baka izini ka tsaya tukuna fuskanci alƙila daidaici alƙila ya ce to in mun kirga uku ka rantse wasu kuma masu sauraro an gaya musu mai za su faɗa sai a ce ɗaya biyu ana kauna ukun kafi a ƙarisa na uku masu saurari sai su ce la ilaha illallah ya ce bismillah Allah alaiji ila eh, ma ce ana gama kirga uku karantse to ana kan a ƙarisa uku masu sauraro kuma la ilaha illallah a gai mai da gaskiya jikinsa sai kama rawa duk wannan daga baya ne aka yi sako su ba aya ba hadisi a kansu amma dai saboda mutane suna wasa da rantsuwa wani mai san girman Allah ba zai rantse kuma haƙi ba ba nasa ba to shine ake ake maganar masallaci anan amma haka ba ko ina ka rantse ai rantsuwa ta yi to sai aka ce to sai wani ya ce shi da zai zo masallaci ba me yasa ya ce shi ba da lafiya tun da baka da lafiya bari mu gani a nemo shaidu shin baka da lafiyan ko kana da lafiya da gangani sai aka samu bai da lafiya in bai da lafiyan za a sa shi ya rantse a masallaci ne ko kuma za a bari sai a a gida ko kuma za a bari sai ya koma masallaci sai ya warke zo masallaci ya rantse shine ma'anar wannan baitin fa hal yuhallafu fi baitin za a sa shi ya rantse a gida ne idan ajruhun jala idan gajiyawansa ya bayyana ma'ana ga shaidu cewa lalle ba da lafiya bare iya zuwa masallaci ba ko kuma za a bari sai ya warke sannan ya je masallaci ya rantse to shi ne ma da yake mana bayani a nan ya ce wa illa fa akhrij am yukhayyaru mudda'in bi wata wa ta'akhirin in aqama awwala wa illa idan har wato gajiyawansa bai tabbata ba ba samu shaidu da suke tabbatar da cewa zai iya zuwa masallaci ba amma shi dai yayi dawon hakan din to fa wani daga cima ne ya ce a fidda shi ko da ƙarfi ne in har bai zai iya zuwa ba ya kamata iyalan gidansa ko wasu su tabbatar da haka ne rashin lafiya ne likita zai duba shi to sai aka gane cewa ah, kai wannan fa akwai alamar bai da gaskiya ba da shaida to shine fa akhri alika fidda shi ƙaran da ƙarfi sai ya je masallaci ya rantsa ba za a ce rantsa ya gida ba domin tsoron zuwa masallaci ya rantsa yake yi sai a ce to ya rantsa a masallaci ya fita masallacin am yukhayyaru mudda'in ko kuma a bawa wanda ya kawo karan zaɓi bi ko ya rantse a gida wa ta'khirin ko a jira sai lokacin da ya warke ya zo masallaci ya rantse ina sama awwala idan ya rantse da farko billahi la ilaha illa huwa ba zai iya zuwa masallaci wato matsalan anan shine ko dai a fidda shi in bai da shaida kawai a ce je rantse ko kuma ko kuma ya rantse wato ya rantse billahi la ilaha illa huwa bai da lafiyan da zai je masallaci to idan ya rantse sai a bawa wanda ya kawo ƙara zabi idan kana son hakkinka da sauri a rantsar da shi a nan gida in kuma ba haka ba kana son sai a masallaci a jira sai ya warke sannan ya je masallaci ya rantse to idan aka ce ya rantse bai rantse ba shine wa illa fa akhri aw yaminan bi mushafin wa illa fa halqun thumma khayr bima khala wato kaman maganganu ne guda biyu guda uku ma wa illa idan bai rantse ba aka ce ka rantse billahi la ilaha huwa kana da laluran ba za ka iya zuwa masallaci ba sai ki rantse to fa akhri ka fidda shi dole ya tafi maimaici ne na wancan magana da muka yi na farko magana ta farko kenan fa akhri ka fidda shi a fil da shi in ya rantse a baka zabi in bai rantse ba kuma ba akhrij ka da shi da ƙarfi ya je masallacin ya rantse a can aw yamina bi mushafin ko kuma idan gajiyawansa ya tabbata ko za a bashi ya rantse da qur'ani a gidan ba sai an je masallaci ba mana a bashi qur'ani ya rike ya rantse ba fa zai ce na rantse da qur'ani wani a qur'ani za a bashi ya rike a hannunsa ita billahi la ilaha illa huwa zaidu babina kuku kaga nan wannan shi ya kara da qur'ani go? ya rantse kuma tare da qur'ani a hannunsa wa illa idan bai tabbata ba da shaidu ba a ɗaya magana kenan magana ta uku to fa halfun a sa shi ya rantse billahi la ilaha illa huwa shi bai zai iya zuwa masallaci ba yana da lalura wajen ya rantse sun makayyar bi ma hala sannan ka bashi zaɓi da abun da ya wuce a baya wato shine ka bashi zaɓi ko dai ya rantse yanzu ba tare da ma ƙur'ani a hannunsa ba ko a bari in ya warke ya je rantse a masallaci wannan wanda ya kawo ƙara shi za a ba wannan zaɓi saboda kan yana sauri ya ce ya rantse kawai in ba sauri kuma sai an wato sai an sai ya warke kenan bambancin magana ta biyu magana ta farko kawai ya fita a fita shi da ƙarfi tun da ya kiran tsawa ya je ya ne ya je ya abin nan ya je ya rantse a masallaci magana ta biyu kuma ya rantse a gidan amma yana rike da alkur'ani magana ta uku kuma ya rantse da abin nan bare iya zuwa ba sai a bawa alkali zaɓi a bawa wanda ya kawo ƙara zaɓi ko dai ya rantse a nan gida ko kuma a bari sai ya warke a da sai ya warke ya samu dama sai je masallaci sai a rantse amma da sharadin fa ya rantse ba samu shaidu ba amma ya rantse cewa ba da lafiya a ganin ba shaidu ba rantsuwa kuma za a fi da shi ne kawai wannan ne karshe wannan fasalin mu tsaya a nan sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh